إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis 24 ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da goma ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da shida meladiya Allah ya ƙara raya ma a wannan masallaci masjidu zani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura da daladi marudan gwari mijiyar kaduna wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi al-shafi'i al-qurashi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina muna cikin babi na 44 shine babu tawqiril ulama'i wal kibari wa ahli al-fadli wa taqdimihim ala ghayrihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim abin da ke magana akan girmama malamai da dattijai da ma'abuta falala sarakai shuwagabanni da masu falala a cikin al'umma kuma idan sun zo a gabatar da su akan waninsu da kuma ɗaukaka darajarsu da inda suke a zaune ko suke karantarwa da kuma bayyana wa mutane darajarsu a jerin gwanin karatun wannan littafi wanda shi ne majalisi na biyar. za mu tashi kan hadisin jabir ɗan abdullahi malam yace wa an jabirin radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري وعن حديث دقى جابر عن عبد الله بن حرم السلمي الله يقار يجاء دريسة دمه يفنسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana haɗa mutane biyu daga cikin sahabban da aka kashe su a yakin Uhudu ya'ani fil qabri yana nufin a cikin kabari idan an zo da sahabi za a sa mutane biyu wasu uku wasu hudu saboda a lokacin an kashe sahabbai sama da saba'in kuma yakin uhudu yaki ne wanda ya faru bayan badar badar an yi shi ne shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina uhudu kuma bayan shekara ta zagayo shekara ta uku kafirai na maka sun zo ne da niyyar ɗaukan fansa mutanen da aka kashe musu a badar sun yi nufin za su rama in son samu ne masu kashe manzo Allah shi ne manufarsu a yakin uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi niyan wannan yakin ba akwai sahabbai matasa waɗanda ba su halicci yakin badar ba kuma sun ji irin ta goma shi da romo na lada da falala da Allah ya ajiye wa sahabban da suka halici yakin badar sai suka sa suka ci buri Allah ya kai su wani yaki za su nuna wa Allah lallai wannan addinin dan Allah suke matsayin da mataki yake kuruciya komai a yi sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga mutanen makka sun taso suna so su doso madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci kafin nan wayewan garin wannan ranar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki an karya takobinsa to manzan Allah na zaune wa'annan matasa suka zo suka dinga kururuta abin ya kamata a tashi bai kamata a kyale su ba saboda ga 'ya'yanmu ga matanmu ga kaza in muka basu za su shigo za su yi mana illa kaza kaza suka zaburar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tashi yana tashi sai ya shiga cikin gida dattijai waɗanda suka halarci yakin badar ai sun ga abin da ya faru sai suka ladabtar da waɗannan matasa suka ce kai kun taɓa halartar yaƙi ne kun san yanda musibar da ke rataye da yaƙi ne da ya sa kuka zabar da manzan Allah sallallahu alaihi sallam saboda haka me yasa kuka yi haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fitowa daga gida ya riga ya sa silke na yaƙi a jikinsa sai wa'annan da suka zabarar da shi suka ce muna ganin ba sai an je ba kaza kaza sai manzo Allah ce ina alƙawalin Allah ne annabin Allah bai taɓa sa rigan yaƙi kuma ba gwabza ba sai an fita to shine sai aka fita wannan yakin da aka fita wannan yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓi mutane hamsin sai ya ɗaura su a jabal roma ya ce su tsaya a nan ya sanya musu jagora ya ce ko da Allah ya ba mu nasara akan abokan gabanmu kakku sauko daga wurin sai kun ji sakona ko da abokan gabanmu sun samu nasara a kanmu suna mu kamar yadda shirwa ke ɗaukan ɗan tsako kakku sauko har sai kun ji doka daga gare ni ba mu za ya da doka ba shi kenan da aka fara yakin sai Allah ya ba sahabbai nasara akan mushrikai sai aka kada su suka gudu da suka gudu sahabbai sai suka kora su suka bi su akwai kuma Khalid bin Walid radiyallahu anhu lokacin bai musulunta ba yana tare da wata rindina a cikin rindinan mushrikai ta gefe abin da ya hana shi zagayowa ta bayan uhudu wa'annan mutane guda hamsin wanda ƙwararru ne a wajen harbi sun ƙware a iya harbi mazala ce kasu sako da aka fara Allah ya ba da nasara sai aka kada wa'ancan mushrikan suka gudu sai suka bitu aka ɗan fara ɗaukan ɗaiɗaiku na ganima sai wasu suka ce kai ai ga wa'ancan can suna kwasan ganima za a yi a bar sai shugaban sai ce uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tsaya a nan kada mu ketare wajen nan sai suka ce a ai ya faɗa haka ne saboda ya ƙarfafa mu tun da gashi an fara samun ganima ai babu laifi kawai mu sauka a nan shedan ya ribace su sai mutane arba'in suka sauka daga wannan dutsen mutane arba'in ɗinnan suna sauka ƙasa su ma su ɗan tsuntsunci abinda ya sauwaka na ganima sai Khalid bin Walid da rundunansa sai ga dama an samu da za a iya zagayowa sai suka kaɗo kaɗo wanda suka yi a cikin mutane goman nan sun kashe kusan mutane bakwai zuwa takwas wanda suke kan wannan dutsen da suka zagayo su sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun kada mushrikai suna gudu wa'annan sai suka zagayo ta baya da mushirkai suka ga alamar akwai ‘yan uwansu a bayan sahabai sai suka juyo suna juyowa kawai sai aka yi musu aka yi ambushin ɗinsu sai aka yi musu zobe suna juyowa ga sahabai ga kuma wa'annan sun shigo kaga yanzu an sanya sahabai a tsakiya kenan akwai wahashi radiyallahu anhu wahshi wato hindu radiyallahu ta'ala anha matan abu sufiyan ta ci alwashin ya kashe mata hamza saboda bawa ne a gidansu ta ce saboda ya kashe babanta ya kashe ɗan uwanta saboda haka in ya kashe hamza ta yi alwashin za yan ‘yanta shi zai fita da bautansa shi kuma washi yana ganin dama ce ta samu ya samu saboda haka kuma ƙwararre ne a wajen jifa da mashi kwararre ne a wannan lokaci da suka jiyo sai aka fara yi wa sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam illa bala'i ya yi bala'i a wannan lokaci sai da na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce idan na tuna yaƙin uhudu sai na ce yaƙi ne na falha saboda a lokacin kowa ya gudu ya ce hannima saboda bala'in ya yi bala'i kowa ya gudu falha ne ya tsaya kane manzan Allah sallallahu alaihi sallam a lokacin suna ganin dama ta samu da za su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in sun kawo tsara sai sa hannunsa ya kare idan sun kama shi suna so su soki manzan Allah sai falha ya sa bayansa ya rufe shi har bayansa sai ya koma kaman bayan kada saboda suka da tsara hannunsa sai da ya koma shan inna kamar shan inna saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah ce irmihim ya talha fidaka abi wa ummi kai talha har su mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya talha a lokacin ne wahshi ya samu dama ya hangi hamza kamar yadda imamu al-bukhari da muslim da tirmidhi da abu dawud na isa'i da ibnu maja da imamu ahmad da imamu hakim a cikin mustadrak suka rawaito da isnadi ingantacce wahshi tazaran wahshi da hamza mutane goma sai wahshi ya kane karfinsa da mashin sai ya harba yana harbawa mashin yana zuwa kawai sai ya caki hamza a daidai tsakanin saman cikinsa zuwa daidai maraban ƙirjinsa sai mashin ya soke shi ya fito ta baya hamza na ɗagawa sai hangowa shi kawai sai ya zafi da daman hamza dogo ne ƙasƙarfa sai ya kashe mutumin farko da ke tsakaninsu ya ƙara motsawa a gaba ya kashe na biyu ya ƙara motsawa ya kashe na uku ya ƙara motsawa ya kashe na hudu ya motsa ya kashe na biyar ya motsa ya kashe na shida ya motsa ya kashe na bakwai ya motsa ya kashe na takwas yana kashe na tara sai karfin shi ya kare washi na kallonsa ya faɗi saboda ne karfinsa ya riga ya ƙare kafin ya kai wajen washi hikimar saboda Allah ya kaddara da shi da wahashin da ya kashe shi za su haɗa aljanna shi sa sai aka yi exhausting ɗin ƙarfinsa kafin ya kai wajensa inda ya kai wurinsa to zai iya kashe shi a wannan lokaci saboda Allah ya yi shi ne mutum mai ƙarfi hamza radiyallahu ta'ala anhu a wannan gabar ne faɗi ya mutu anas bin nazar da ya kalli abin da sahabbai suka yi a wannan yakin saboda gudun da suka yi sai ce ya Allah ina barranta ina neman uzuri ga wa'annan sai ya nuni zuwa ga sahabbai saboda gudun da suka yi kuma ina barranta daga abin da mushirkai suka yi sai ya kutsa ya kutsa yana tsara ana tsaransa yana tsara ana tsaransa har aka yi masa butula aka yi fata-fata da shi gawarsa da aka ajiye ba wanda ya iya gane wannan anas bin nazar ne sai yar uwarsa da ta ga kumbansa ta ce wani ne wannan a nan ne aka kashe mus'ab bin umayr safir awwal safirun fil islam a nan ne aka kashe abdullahi bin haramin sulami baban jabir da ya rawaito wannan hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa jabir ya ce bayan abin da ya faru ya faru an ɗauko babansa a kan doki ana taho da shi madina sai manzon Allah ya ba da doka ya ce duk waɗanda aka kashe a udu a mai da su Shi ne sai aka bai da su dalilin da yasa kaga an binne su a wannan wurin da suke da aka sanya shi aka sanya masa katanga da kuma karafa a wurin Ya yace babanka Abdullahi bin Haramin Sulami saboda a lokacin shedan sai yayi shelan wa mutane yace kutila Muhammad ayan kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ga in an kashe manzan Allah to ne amfanin rayuwa ta a doron kasa kawai sai kusa aka kashe shi wannan bajintan da ya yi sai Allah ya yi magana da shi don manzan Allah ya ce wa Jabir ya ce babu mutumin da Allah ke magana da shi face akwai shamaki ko ya turo ɗan saƙo amma ba ya yi magana da shi kai tsaye ba sai babanka in ba annabi ba ne shi shi ne wa mata na rajulin an yi kallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan wa yuhiya bi ibnihi ma yasha yace banda babanka babanka Allah ya yi magana da shi babu shamaki sai yake tamanna ya abdullah kai buri ya kai abdullah abdullahi bin haramin sulami da ya ji Allah ya ce mai ya yi buri sai ya ce yana burin a dawo masa da ransa ya ƙara zuwa wajen yaƙi a kashe shi ba wai ya dawo duniya ya yi libiya ba fa abin da bari a baya a'a ya dawo don a kashe shi a wajen yaƙi shi ne damuwarsa sai Allah ya ce nu'u magana na ya gabata don mutumin da na kashe shi ba na dawo da shi duniya ka nemi wani abu sai ce ya Allah ka gaya wa sahabbai daraja na a wurinka sai Allah ya saukar da aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun Allah ce kakkuzaci waɗanda aka kashe su dan ɗaukaka karman Allah matattu ne rayayyu ne a wurin ubangijinsu ana azarta su fari'ina bima atahum Allahu min fadli suna farin ciki da abin da Allah ya ba su na falala da tagomashin da Allah ya ba su na shiga aljanna kuma suna bishara ga waɗanda ba su riske su ba daga cikin waɗanda suke bayan su Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun kas su ji tsoro kuma ba za su yi bakin ciki ba ka taho wannan dalili yasa Allah ya saukar da wannan aya akan Abdullahi bin Haramin Sulami sannan Mus'ab bin Umair da anas bin nadar da amri bin jamo wannan bawan allah gurgu ne daman bai samu zuwa badar ba da aka je da aka ce za a je uhudu sai ce to ga dama ƴaƴansa suka zo akwai cikin ƴaƴansa akwai anas bin amri bin jamo sai ya zo ya kawo ƙaran babansa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya abata kad azzaraka Allah yace ya kai babana Allah ya maka uzuri saboda Allah ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj gurgu ba yi da laifi inda je yaki ba saboda haka Allah ya maka uzuri yace in mm, shi ba wallahi ce ya je sai suka zo wurin manzon Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi zuwa wannan yakin manzon Allah da ya kalle shi sai ya ce to ku kyale shi kila Allah ya azurta shi da shahada to yana daga cikin waɗanda suka samu shahadar har manzon Allah ya ce ya ga Allah ya canza mai wannan gurguwar kafar yana taka cikin aljanna da ita to kaga a wannan yakin yakin Uhudu shine Allah ce min mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا wa'annan sahabban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kuka da ya ga yanayin yanda ya faru ga Hamza ya fashe da kuka yace ayyuhan nas زوروهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليه أحد منكم إلا رد السلام يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لكم عند الله إلى يوم القيامة أنكم شهداء إلى الله yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shaida muku lallai ku shahidai ne har zuwa ranar tashin alkiyama zuwa ga Allah manzo Allah na kuka yana ce yana yin wannan magana yace ina kallon ka Mus'ab dan Umayy lokacin da ake tarairayen ka a garin Makka baban shi mai kudi mahaifiyarsa mai kudi saboda data da mus'ab dan umar yake da shi duk taron da akwai matasa in babu mus'ab dan umar wata taro bai cika taro ba shi saboda gatan da yake da shi 'yan mata ake sa su taru a gabansa su zauna su mai ado kamar yadda ake tarairayen basarake to haka ake wa mus'ab dan umar yau ga mus'ab dan umar ya kwanta likafanin da za a binne shi da shi ya gagara ga hamza shi ma haka in an rufe kan sai kafa ya bayyana in an rufe kafa sai kai ya bayyana manzo ce a rufe kan kafan asa yayi a lulluɓe sannan aka binne shi a wannan yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya ce da sahabbai suka gudu manzon Allah yana cewa halummu ilayya ana rasulullah ku dawo zuwa gare ni ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bakar yake ni ne farkon wanda na fara dawowa sannan sayyidina umar sannan usman sannan ali sannan sahabbai suka dan fara dawa ɗaya bayan ɗaya saboda illar da aka yi da aka kashe sahabbai wajen saba'in da ‘yan kai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam darasi a ciki shine umarni na manzan Allah guda ɗaya suka saba mutanen da suka saba su arba'in ne amma da bala'in ya zo bai tsaya a kan su arba'in ɗin ba sai da ya shafi kowa da kowa a ciki aka rotsa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kai aka karya masa haƙorinsa na sama da na ƙasa iyatuhu wa tuna'iyyatuhu aka karya masa duk fa akan shi ya ba da umarni aka kibi umarninsa amma da Allah ya tashi ukuba sai yayi ukuba gabaki daya shine ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba tana takaita bane akan wanda suka yi zalunci har yan ba ruwan mu sai ta taɓa. maza Allah ya bada doka kuma da aka saba dokan da hukumar ta zo sai da ta shafe shi kamar yadda ya faru da annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya gaya wa mutanensa ku shiga ardul muqaddasata allati kataba Allahu lakum suka ce ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun suka ce kai annabi musa mu ba ba za mu shiga wannan garin ba akwai mutane masu karfin bala'i da kai da allah ka kuje ku yaki ba za mu ba Allah ne ba annabi Musa umarni ya gaya wa mutanensa su shiga mutanen suka yi tutu suka ce ba za su yi ba da musibar ta zo ba ta tsaya a kan wa'annan mutanen ba sai Allah ce fa inna ha muharramatun alaihim arba'ina sana yuti'una fil ardh ya ce na haramta musu shiga wannan garin wannan maganan da suka yi na haramta musu shiga wannan garin sai da suka shekara arba'in da annabi musa sun kasa gane ina ne hanyar garin umarninsa ba ka sa'a amma da hukumar ta zo sai da ta shafuwa annabin allah to ni da kai waye a yau da za mu saba wa allah sai allah ya kyale mu saboda mu shafaffu ne da mai ba zai azabtar da mu ba kaga duk wannan musibar da muke fuskanta a arewa wallahi zunubai ne namu Allah ya markaɗa shi yake mana hukuma amma mutane har yau mun kasa ganewa sai dai mu ɗauki laifin muna jingina wa mutum ɗaya kaɗai mun kasa gane cewa wa ma asabakum min musibatin fadima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya shafe ku na musiba to hannayenku ne ya dawo duk da Allah yana yafe da yawa daga ciki in ba haka ba da ba haka ba to kaga anan da aka zo shigar da su yanzu ana so ka gane darajar malami ko in malami ya mutu suka haɗu da wasu aka mutu aka yi hatsari tun za a sa su alhadu ne ko malamin ne a gaba sauran mutane su biyo baya ana ganewa saboda daraja to ne dalilin da yasa daman babin da ake magana tawqirul ulama ko babin da ke magana akan girmama malamai to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai yace ya yaqulu sa'annan yace ayyuhuma aktharu akhzan lil qur'an a cikin su wane ne yafi haddan alqur'ani su fasa bai ba wai hadda tura ba ne sun san tafsirin sun san fikin sun san tauhidin sun san tarihin sun san duk wani ilimi da ake da shi na addini duka a ciki ba wai kawai kaga kawai alaran ma bane zalla a'a duk wani ilimi suna tare da shi saboda in sun haddace ayoyi goma ba ta neman tsari sai sun san ma'anarta sai sun san hukunce hukuncenta sun ɓaɓɓaka ta sun yi aiki da ita sannan su zo su nemi ƙari a haka suka haddace ƙur'ani kaga kuwa da nasu da namu ba zai taɓa zama ɗaya ba kuma bugu da ƙari ga su larabawa ne tsantsa sun san larabcin to nan, imamun nawawi ya kawo wannan hadisi a wannan babin yana so ya nuna maka darajar malanta ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya ayyuhuma aktsaru akhzan lil qur'an a cikin su wane ne yafi haddan alqur'ani kaga nan akwai raddi ga sufaye waɗanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan gaibi mutlaq ai inda ya san gaibi kaga da ba zai ce ayyuhuma aktharu afdal lil qur'an ba ana ganewa saboda su in an ce manzon Allah bai san gaibi ba sai su ce an an rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaibin da kuma ake magana ghaibul mutlaq ba wanda ya san sai Allah al muqayyad Allah yana sanar da annabawa da manzanni saboda haka manzan Allah ya san shi shi ma me yasa malaman tauhidi suka kira shi al-muqayyad saboda Allah ne ya sanar da shi shi kuma ya sanar da al'umma to kaga wannan muqayyadi ne amma mutlaq bai sani ba kaga anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba duka sahabbansa bane ya sani cewa sun haddace Qur'ani akwai wanda suka shahara an san su to akwai kuma wanda bai san su ba amma kuma sun hada ce Qur'ani sai ya tambaya wani ne yafi yawan hadda wanda yake da izbi 60 shine a gaba me bin sa izibi 55 ko 58 ko 57 sannan mafi da shi 55 mafi da shi 50 mafi da shi 48 haka haka haka har zuwa ƙasa haka manzon Allah yake yi kaga wannan gabar ta nuna akan cewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba dan da ya san gaibi da ba zai tambaya ba zai ce a sa wannan a sa wannan kaga ashe ba duka sahabbansa da suka haddace Qur'ani bane ya sani akwai wasu a cikin su sun haddace amma shi bai sani ba saboda haka ne yake tambaya waye a cikin su kaga kenan fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana in ku ba ku sani ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka kuma wannan baya kore darajansa dan yayi tambaya akai sai rawun hadisin jabir dan abdullahi yace fa idza ushira lahu in aka yi masa ishara aka nuna masa ila ahadihima a cikin ɗaya daga cikin mutane biyun da za a sa su a cikin kabari wannan yafi wannan kaddama hufin lahadi sai ya gabatar da shi a cikin lahadin da aka sa mai na kabarinsa wannan ya nuna darajar malami da kuma wanda ba malami ba kuma malantan yadda suka fi juna daraja haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da su muhallin shaida ciki masana alqur'ani yanzu idan an zo wannan hafi ne ya rasu in aka zo za a musu lahadi misali a garin da akwai yaƙi ko kuma garin da akwai 'yan daɗi bindiga ai sukan zo gari kawai ke buɗawa mutane wuta to sai Allah ya ƙaddara kazan aka ce za a binne mutane 60 ko 80 ko 100 a lokaci ɗaya ai za a wahala to kaga yanzu za a yi ne lahadi ne sai a in aka yi ladin aka buɗe ramin ƙato a haka sai a dinga yin ƙasa ƙasan ana abin nan to kaga a nan za a iya jera mutane ɗari a cikin guda goma in aka haɗa shi dogo ƙasa to kaga nan na farko za a iya sa goma na biyu a sa goma na uku a sa goma na hudu a sa goma na biyar a sa goma na shida a sa goma na bakwai a sa goma na takwas a sa goma na tara a sa goma na goma a sa goma kaga an samu nawa ɗari kaga ba sai an wahala ba saboda lahadu ne amma in shakku ne za a yi kaga yana da wahala sai a yi ma wannan sai a yi ma wannan kaga za a ɗauki lokaci kafin a ne abin ne su baki ɗaya to in aka zo in lahadu za a yi sai an tambaya ina alaramma ne aka yawan wannan alaramma ne wannan kuma ya haddace hamsin da biyar wannan hamsin to wa'annan su za a fara gabatarwa wannan kuma hamsin wannan kuma arba'in da biyar wannan arba'in wannan kuma talatin da biyar wannan talatin wannan kuma ashirin da biyar wannan ashirin wannan nawa sha biyar wannan goma wannan biyar wannan uku wannan biyu wannan ɗaya shi kenan sauran kuma ayyuhan nasu shi kenan sai abin ne kawai kaga anan an nuna maka darajar kowanne wannan yana nuna maka hatta gawar masanin addini ba ɗaya yake bane ga wanda ba ke san addini ba wannan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar to wannan ana nuna mana daraja da matsayi na masana addini wanda duk inda suke a girmama su a daraja su a ɗauke su da ƙima da daraja ba zan manta ba muna jami'a lokacin muna sudan akwai wasu ɗalibai da suka zo karatu daga kudu mata ne sun zo jami'atul ahfad sun zo karatu don jami'arsa mata ne zalla to sai suka yi wani naduwa a ciki an gayyace ni na zuwan da na zo nima na musu karatu to sai suka ce don Allah a gaya min suna so suna da gida su kaɗai ne a ciki suna so in zo in dinga karantar da su in ba su kwana biyu a sati kuma tazaranmu na da nisa saboda ni ina khartoum su kuma suna undurma alal akalla zai kai daga nan zuwa daji tafiyar sai na ce musu tonaki, amma da sharaɗi zan yi karatu kowace sai ta sa hijabi kuma possibly ma a sa niqabi wacce ba ta sa hijabi da niqabi ba kuma tana so ta ji karatun malam babu laifi a sa cotton sai ta zauna a bayan cotton kaga za ta dinga saurara da dubin cewa in kina son ki dinga ganin malam in yana karatu cikin ga za ka sa hijabinta da niqabin don tana so sharadi ne ai ni zan karantar da su sannan kuma na ce babu tambaya bayan malam ya gama ya bar wurin in za ku yi tambaya ku yi tambaya a gaban kowa that you not say you want to see malam in picture babu wannan in za ki tambaya ki tambaya a wurin in an gama shi kenan ni tafiya na zan yi to a cikin ɗaliban muhallin shayar da nake so eh, mu sani a lokacin ina karantar da su ranar laraba da ranar alhamis to ranar alhamis na kan yi azumi kafin na zo za su ajiye min abinci na buɗe baki da sauransu idan na zo muna karatu ne bayan la'asar har zuwa isha'i da su to haka nake karatun da su a hankali a hankali a hankali wallahi waɗanda suke zama a gaba ba su wuce mutane hudu ba duk sauran suna baya saboda ne ba su iya cika wannan sharuɗan ba a hankali a hankali a hankali sai ga sun fara sa hijabi a hankali kafin ka hankali har sun fara sa niqabi ga shi nan kawai sai suka zo suka cika to a cikinsu akwai wanda wani saurayi ne yake mutuwan santa amma ba musulmi bane ne to sai ɗaya daga cikin amiratu sai ta gaya min ta ce min sista sai ta faɗi sunan ta ce she's been carried away by so so person sai ta faɗi sunan wani hawan Allah yana Najeriya ta ce ga abinda yana tana masifan sonsa sai ta ce don Allah malam kai mata faɗa ila in tana ganin girmanka in kai mata magana za ta yi ni ko ina zuwa da na jafa sai na ce duk wanda na bata ilimi ta sauraro wanda ba musulmi ba Allah ya isa ilimi na da na bata sai na yi fuska na ce sai sai yi tambaya sa even a call na ce even a call if you, if you answer his call na ce mata is he upon you sai ce hey wata ɓari sai ce ta mutu ni fa kaga a wajen karatu ne ne wannan magana ni wallahi na manta bayan kwana biyu sai ga yarinya ta kira ni tana kuka dan Allah bayan nan ya dame ta da call ta kasa daga wayan kai yanzu kano ka kace ka zauna ka kai ka ta daga wayan wani za ka ma saurare ka ni ba ma sani ba bayan kwana uku bayar Allah da ta kira ni tana kuka bayan sallar asuba ni kuma da ban ba ni da nan banta kawai sai na ga call na ca wani irin call ne haka yana cikin masallaci a jami'a sai na daga sai na ji muryar sai na ce su sa su so fasa na kira sunanta tana kuka ta ce please sir even a call ka sai na ce accept message but call haram haram ta fashe ta ce ta dinga kuka na ce mata ni ban yadda ba wallahi kafin ka an kare sai ga gayan ya kira ni saboda ta ce ni na ce ban yadda ba tun da na ce ban yadda ba ita ba za ta iya daga wayan shi ba sai ta tura mai text ta tura mai namba na yana Najeriya sai ya kira ni yana kira na sai yake ce min gashi gashi gashi yana son yarinyan kuma ta ki daga wayarsa saboda na hana sai na ce eh na ce fate ya raba destiny ɗinku sai ce to he want to embrace islam sai na ce mai ok no problem you welcome na lakana mai kalmar shahada da na lakana mai kalmar shahada sai na ce mai what name do you prefer sai ce min bukta sai na ce masha Allah dan anta bukta. nace ce sunan ka bayan mun yi haka sai na kira ta sai na ce mata congratulations Wani ya yi embracing din islam but be careful na ce men are can do and undo they are dubious na ce ka yiwu wannan abin ne ya sa ya faɗa ta sai na ce mata bismarck enough kake saki jiki na ce mata to ki ta kaɗe yau yaudare ki saboda maza a irin wannan ɓangaren za su iya yin abin da kake so kuma daga ƙarshe su cimma burinsu bayar allah nan ina gaya mata haka ta ce to ta ji bayan kwana biyu sai ta ce min ya fara samun matsala saboda yana da yana da kafe ne kafe ɗinsa ya tuta yana da kafe sun kai wajen guda goma ɗaya ya tuta bayan sati biyu ɗayan ma ya kama bayan sati na uku ɗayan ma ya kama kaga Allah na gwada shi ko yawa can sai take gaya mun fa yana cikin problem na ce relax na ce Allah na gwada shi ne imanin da gaske ne koko yana so ya gishibin ɗinki na ce be smart enough can kawai a sati na hudu sai ɗaya ya ƙara ci da wuta kawai sai zunguro mata sex he has found jesus as a savior saboda haka shi ba zai yi musuluncin ba yana tura mata sai ni ma ya turo min text sai na kira ta sai na ce mata wacce sai ta ce wallahi ta haƙura da shi ta ce wallahi ta haƙura da shi tun da har ya turo wannan na ce wuju a ta ce no ta ce to haƙura da shi na ce mata fine daga yanzu ki ƙara ƙasa call ɗinsa ki blocking ɗin numbansa kuma ki erasing ɗinsa in kika yi kika yi erasing ɗin namban kuma ki blocking saboda kada ya sami means ɗin da zai ƙara mu'amala da ke ko kira saboda ku mata ne you are very weak yanzu nan ya ɗan fara miki kalamai na soyayya za ki ji kawai kin dawo kansa ta ce min thank to a cikin akwai kuma samari su wa'annan 'yan mata ne akwai kuma samari samarin akwai wani malami da ke karantar da su bai eh, rabe ne dan uwansu to shi a gida gida suka kama to sai ya sa musu ka'ida duk wanda ya wuce ni karfe goma dare to ba zai shiga gida ba a kulle kuma ba za a buɗe mai ba to ɗaya daga cikin yaran da babansa ne ya kama wannan gidan ma gabaki ɗaya yake biya ya dawo ya saba wa ka'ida sai malamin ya ce kar a buɗe mai aka ƙi buɗe mai sai ya tsallako katanga ya hayo yana hayowa sai ya tunkari malamin baban shi jiya kuma sannan ya ce kada a buɗe mai aka ƙi buɗe mai sai ya mari malamin yana marin malamin a ciki akwai ƙannansa mata sai suka gaya wa baban abinda wansu ya yi na marin malami sai da baban ya saki maman cewa za ta jawo mai bala'i a gidansa haka baban ya yi to daga ƙarshe yaran nan suka zo da zan tafi akwai wani ɗalibinmu yanzu lattara ne a wani ɗaya daga cikin university da muke da su a nan arewa yanzu haka ma yana malaysia sai na kawo shi sai na ce mai to dan allah ya zo ci gaba daga inda na tsaya da zan tafi yaran da suka ta kuka in fact you made us understand the simplicity of islam before your coming we are thinking that islam is rigid but you made us understand the simplicity of islam in fact we are going to give you your master certificate na ce thank you i have one already <laughs> suka sai min wata jallabiya mai kyau mai tsada wallahi saboda in faranta musu da ranar da zan dawo ita na sa irin jallabiyar da gafar da malam din ne ya sa irin ta 'yan sudan <laughs> ana ganewa to muhallin shayi kaga wa'annan yan kudu ne ba yan arewa ba sai aka samu wata yarinya ba na so ambaci suna don yarinya tsaye daga cikin gwamnoninmu ne na arewa da mamanta suka zo daga garinsu da suka zo sai suka kama mata suka kama hotel haka suka kai ta jami'a ibrikiya to akwai ɗan garinsu abokina ne cosmet kina ne sai ce in raka shi muji da muka je sai maman take sai shi malamin yake yake mata magana ga yanayin yadda garin yake da sauransu sai take cewa to ai akwai hotel ɗin mata me take me ake gani sai na ce hajiya in na baki shawara za ki ji sai ta ce eh sai na ce mata yarinyar nan kakki kama mata gida a waje na ce ba uwa ba uba ba wa ba kani ba wanda ya santa na ce komai zai iya faruwa kake ce kina da tarbi akan yarinyanki na ce tun da hostel ne kuma kowane ɗaki mutane takwas ake sawa ba 'yan ƙasa ɗaya ba saboda ta samu advantage in language communication ta iya larabci na ce maroba duk da karatunta da turanci ne zai taimake ta ta iya larabci a tsinta ta iya turanci ta iya larabci kin da in ta fito za ta zama exceptional a cikin wato an uwanta yarinyar nan da ta banka min harara daga sama zuwa ƙasa saboda na cewa mai mamanta kada a kama mata gida a waje sai na yi murmushi ban ce mata kala ba da na gama washe gari muna zuwa mamanta zo ta gaishe ni ta gaishe da abokina sannu malam sannu kaza ita yarinyar tana zuwa sai ta gaida da uwan ɗan garin su tace malam Ibrahim ina kwana ina gajiya tana zuwa kai na sai ta hafa <laughs> wato ni na zuga mamanta kada a abin da ɗinta ina zuwa sai na ce mata hajiya maganin da na gaya miki jiya ina kan bakana yarinyar nan kacci yaudaru kacci bata, ta zauna a waje don wallahi duk jangon da kika gani a gidanki to ke kika jawo kuma wallahi ke Allah ya tambaye ki ki batta a nan saboda akwai kulawa akwai tsaro wanda ya kamata amma kar ki kuskura ki ce dan kuna da hali za a kama mata gida a waje ko me ya biyo baya ki kuka da kanki tace malam nagode yarinyar ta burtuka fuska nace oho dai na tsara gaba na wuce na basu muhallin shaida ciki za ka ga yanayin matsalar mu a yau za ka ga da yawan mutanenmu ba su san kimar malanta da malami ba shi za ka ga yaro ne ɗan ƙarami zai ajiye tripod ɗinsa a ɗaki ya zagi malam wane ya ci mutuncinsa yi kaza su ma wannan ɗan siyasa ya yi gama garin mutane su yi ɗaliban ilimi ma su yi haka sai ya zama da cewa mutane ba su san kimar malanta ba da zarar sun eh, sai ka ga har wani ingilanci da makamancin haka ake yi wa malami to kaga wannan yana nuna maka darajar malami har mutuwarsa ba abu karamin abu bane wanda ya san wannan Allah ya bashi ikon tabbata shi ya kuma kula da girman malanta malam yace rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul janaiz babu dafn ar-rajulayn wa thalatha fi qabr kuma imam al-bukhari ya rawaito hadisin a cikin kitabul magazi nasa saboda yanayin lokaci a nan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu daura akan hadisin da ke gabansa insha Allah in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi sannan ladan ya kira sallah wa alaikum assalam amin na eh sai dan mata magana da kila kuma ta ke ba da nan da to daga wani da ba musulma sai ku ba da koyar da ba ai da alba ku ku ba ku ba ku ta ku ba ku ba kuma da kuna likita karatu ne yau sun karatu ne duk da ga mata abin da ke da tsarkaka kana kallon mutum da ke da kallon na'am da abin mai jawo kuma da cikin ah, na musulmi masu a amali da musu bayani da ba na ba

na'am a ai ba su zauna a gabana ba suna bayan abin da ne kuma wannan ɗaliban barakallahu fi duka ɗaliban naccin ne dukkan su yan naccin ne akwai wanda ma da suka zo nan suka yi wannan karatun su. na da ake yi jarabawansu suna daga cikin top har sai da aka binciko har jami'ar ya aka yi wannan ta fito daga kasashen larabawa ta zo ta zo ce wanda suka je ingila suka je amerika suka yi karatu a cikin ɗaliban ta gane a ciki akwai wanda kuma suka karanta economics don yanzu haka ɗaya tana ta je london ta yi masters ɗinta yanzu haka tana canada don kwanan nan ma cikin sallan nan ta kira ne Dalibai ne da yawan sunnatin suka yi kuma ikon Allah kafin na zo ba sa sa hijabi wando ne sai siket suke sa amma da na matsa if kafin na tafi sai ga shi suna sa hijabi a cikin su ma akwai wanda suke faɗa da iyayensu bayan sun dawo Najeriya iyayen sun ce sun je sun koyo rigidity ne kaza kaza kaza wata ta taɓa kira na ta ce min suna falo sai cousin brother sai shigo tana falo da mamanta tana ganin shi sai ta fita da gudu ta je ta ɗauko hijabin ta sa sai mamanta ta fara zaginta wani irin addini ne wannan dan uwanke ma sai ke sai ta ce ai to akwai aure tsakanina na ce da mamanta ta fara zagin ki me kika ce ta ce bata ce mata komai ba na ce to in ta gama sauka ki je ki same ta ki mata bayani ba wai kina kyamatan ta bane shari'a ce take ki haka to kaga yau da gobe a hankali a hankali mutane suna fike Allah ya samu dace na'am na'am kaga su sama ƴan mata ne na yake nan na biyu ni kuma saurayi ne lokacin ban yi aure ba to kaga kuwa saurayi da ƴan mata da ka san ko mata inda za su je gaban namiji dole za su yi kwalliya in suka yi kwalliya za su sa gazar jagira kagan ka zo karatu karshen da shedan zai ce kalle ta wannan kyakkyawa ce wannan kaza ne kawai sai na ce kawai a toshe ko ba na'am eh wani zai iya samun kansa a cikin wannan ai gudun fitina ne eh gudun fitina ne na'am na'am eh wahshi wahshi eh wahshiyu a lokacin bai riga ya musulunta ba ai bayan ya kashe hamza ne ya musulunta ka gane shi bayan ya kashe hamza ne ya zo ya musulunta shi bawa ne bawa ne aka mai aka ce mai alwashin da muke so ka kashe masa saboda ya kware a wajen jifan mashi suka ce to in ka kashe shi ya zama kai an yanta ka kenan to shi kuma ka san yanda bawa yake a da yana ganin dama ce shi ne samu ya kashe shi kuma yana kashe shi aka yanta shi kuma daga baya Allah ya sa hasken musulunci a zuciyarsa ya karba addinin Allah kuma shi ne kashe mutum kaza Allah ya sa dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana akwai wani dan uwa da ya zo daga UK ne kaje New York ko ina gani ne wannan ayi tun da ya shigo na ga siffan shi na gaba irin naka bane <laughs> eh insha Allah idan mun yi sallah za mu gabatar da shi ah, insha Allah subhanahu wa ta'ala ah, ya dan gaya mana kalmomi zuwa biyu uku haka dan yi mana nasiha yana daga cikin limamai a ah, garin New York wanda shi baba makarfi idan sun je yake musu sallah a wannan masallaci muna roƙon Allah ya karɓa mana ya gafarta mana zanubanmu ya ya fi mana kurakuran mu wanda ya gina wannan masallaci sadaukar shi ga al'umma Allah muke roko ya karba masa ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa da kuma iyalansa mu kuma muna roƙon Allah ya mana buɗin abin da zamu yi hidima ga addininsa sa kwatankwacin wanda ko fiye da nasa. da mu da shi da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah idan mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk